gaskiya in mutum ya kalli zaben ita a cikin rigimin da aka yi na cire boris johnson wa'anda suka tayar da kayan baya kuma suka yi takarar wannan mukami su surishi suna ba su samu nasarar kakkaɓe mutanen boris ba tunda ita tana cikin amintattunsa wanda ba ta yi wannan wato yankan bayan da suka yi masa ba kalubalen da take da shi har yanzu akwai kungun masu adawa da tsarin boris johnson wanda kuma zai iya ci gaba da yin tasiri a cikin mulkinta to amma wannan a tsabar siyasar ciki na amma a mulki na ƙasar birtaniya yanzu muhimmin kalubale da take da shi na farko shine yadda tattalin arziki da yake taɓarɓarewa kuma mutane suna shiga cikin ƙangin yi musamman a tsarin tafiyar da arzikin yau da gobe tsadar kayayyaki da kuma musamman tsadar kayan na energy gas da kuma fetur da diesel da sauran abubuwan da suke samu shi gas yana da amfani sosai saboda musamman in hunturu ya zo kusan duk kasashen turai da shi suke amfani suna dumama gidajensu da ma'aikatansu har ma titunansu a wasu wurare saboda iya samun tafiyar da rayuwarsu to yakin ukraine ya sa rasha tana rufe hanyoyin da ake samun gas ana siya daga wurinta ko a wannan satin ta sake datse shi wata matsalar kuma da ake gani za ta iya kawo wa ita kalubale tsarin da ta bi da kuma ta tafiyar da mukamin da ta rike na wato sakataren kasashen waje kama ministan kasashen waje ta karkashin boris johnson ga shekarun da suka wuce musamman tsarin da ta bi na dakile masu neman gudun hijira zuwa kasar ingila da kuma wato yarjejeniya da ta yi da kasar rwanda na tura wa'annan mutanen akwai da yawa a cikin kasar ingila da suke ja da wannan tsari akan ya taka wannan tsarin na 'yancin 'yan adam yanzu tana prime minister ko abin zai iya inganta ne ko kuma zai iya zama mata babban tarnaki a cikin tafiyar da harkokin mulki za mu gani a ƙarshe kuma tabbas akwai ministoci ko kuma sakatarori za su bar gwamnatin ko kuma sun ma fara barin gwamnatin saboda rashin jituwarsu da tsarin da boris johnson ne tafiyar da mulkinsa da kuma ita tana ciki dumu-dumu a ciki